ألف لام ميم waɗannan haruffa suna cikin haruffan da aka buɗe farkon wasu surorin alkur'ani da su suna cikin haruffan larabci kuma ba su da ma'ana idan suka zo su kaɗai kamar a ce alif ba'un ta'un amma akwai hikima da dalilin da ya sa aka ambace su haka a cikin alkur'ani saboda babu abin da babu hikima a cikinsa a cikin alkur'ani babbar hikimar ambatansu ita ce yin ƙalubale ga alkur'ani wanda aka haɗa shi da waɗannan haruffa da suka sani kuma suke magana da su amma sun gagara kawo irinsa wannan yasa sau da dama idan aka kawo su sai ambaton alkur'ani ya biyo baya kamar yadda yake a wannan surar